من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جماعة السلام عليكم سنانا زبير القرب عبد الله يو جمعة goma sha biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wacce ta daidai da uku ga watan februari wata watan biyu shekara ta 2022 miladiya daga nan sashen addinin musulunci na gidan rudin vision mai watsa shirye-shiryenta akan mita 92.5 zangon fm muna nan kan babban titin ahmadu bello gidan na gwamnati. matsayi kusa da rana ba na yafa kaduna yau insha Allah sun samu bakoncin babban malaminmu wanda da shi ne za mu yi wannan shiri da ku in Allah ya ta idan kafin in gaya muku sunan malamin namu muna so za mu yi magana ne kan makarantun islamiyya makarantun islamiyya wuraren da 'ya'yanmu da matayenmu suke zuwa suna yin karatu na addini wanda in Allah ya so za mu yi zance mai zurfi a cikin wani al'amari na makarantar islamiyya babban malamin namu shine a shek. malam ya haya muhammad al salafi ka cikin malamin da ke karantarwa a garin kaduna da ke waye. Alakatu wani Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na kana ga malam ka ji abin da muke so magana akai na'am makarantun islamiyya makarantun islamiyya kafin bayyana makarantun islamiyya na makarantun allo aka sani wanda duk yaro in aka haife shi mu din haka masu sa'o'in mu a makarantun allo muka fara daga baya ne zamani kawo alhamdulillah aka aka kekuru da makarantun islamiyya wadda ce kusan daidai da karatun boko har ka tafi makarantar islamiyya menene bambanci cikin suka meme da makarantar allo bismillahir rahmanir rahim wal aqibatu lil muttaqin thumma salatu was salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammad sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda ainihin malam ya tambaye ni cewa menene bambanci tsakanin makarantun islamiyya da na allo eh akwai bambanci farko dai karatun allo galiban wato malaman sun ba da ƙarfi ne akan karatun alkur'ani daga galiban ɗalibi idan ya yi karatun allo wato yana gogewa wajen tilawan alkur'ani sannan yana gogewa wajen hadda haddan da aka yi wajen allo kusan ya fi zama fiye da haddan da aka yi tare da ainihin na islamiyya duka su gaba ɗaya kan yi hadda amma haddan allo yana zama yana zaman tuwa gangaren fiye da na islamiyya to ba karatun allon yana da amfani kwarai da gaske saboda ta hanyar karatun allo an samu mahaddata da yawa kuma hadda wanda yana zama sosai kaga ɗalibi ya karanci ƙur'ani in yana karantawa kamar yana kallon ƙur'ani a idansa a sai dai matsalar da aka samu shi kan magana karatun allo shine idan mutum ya karanci allo in ya tsaya nan to ba zai san haram da halal ba maganar ya san cewa kaza haram ne kaza halal ne kaza wajibi ne kaza musahabi ne a wajen karatun allo kusan mafi yawan makarantun allo ba a karantar da ainihin tauhidi ba a karantar da hadisi ba a karantar da fikihu sai dai ana karantar da alkur'ani ne tsaba kama duk da akwai wasu makarantar allo wanda za ga malamin yakan hada bayan mutum ya sauka sai a dan sami kawaidi haka sai dan karanci littafin kawaidi ya san yadda zai gyara sallar shi da sauransu wasu makarantun masu kadan sa littafin tauhidi kama suna da karanci kwarai da gaske kaga wannan yasa za ga an samu gargawa da yawa mahaddata alkur'ani amma abubuwan da suke aikatawa na kurakurai yana da yawa daga mutum gardi ne ma da shi alkur'ani ne amma yana iya ma asiri idan kun samu matsala da shi zai iya asiri ya juya da hankalinka ko kuma ka ga ya aikata wani abu wanda zaka ce ko jahili ma ba zai yi ba alhali kuma ga shi ɗaliban alkur'ani ne wanda ya kamata duk mutumin da ya karanci alkur'ani alkur'ani ya jagorance shi ya san ubangiji ya san kuma ya san Allah ta'ala ya san darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya san haƙƙin halittu yadda zai ringa tausaya ma halittu da abin da zai aikata da ya saba ma shari'a ya nisance shi za ga mutum garbi ne ya karanci alkur'ani amma kuma ya san hanyoyin mugunta kala kala duk da cewa ba za a ce ba za a yi kuɗin gora ba wasu suna karatun ƙur'ani ga sun natsu sun zama to mutanen kirki wani kuma zai karanci qur'ani ta hanyar karatun allo bayan ya gama ba zai tsaya nan ba zai koma kuma ya karanci littattafai wajen malaman zauri kaga malaman zauri sun ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen wayar da kawo ka mutane su san addini to kaga wannan shine sannan shi ko makarantar islamiyya ana karantar da alkur'ani sannan a karantar da sauran littattafai tauhidi ne hadisi ne fikihu ne yanzu an ci gaba ana karantar da su su sarfu da sauran fannoni na ilimi su adab to kaga wannan ci gaba ne aka samu sosai amma duk da haka ba za mu kushe ainihin makarantar allo ba gaskiya da ta hanyar makarantar allo ɗalibi yana sanin ƙura'ani. wanda dama ƙura'ani shi ne farkon littafin da ya kamata ce dan adam ya sani A kan shi sai dai kawai wasu ƴan garin bawul da za a yi shi ne galiban malaman da ke karantar da makarantar allo wasu ba sa damuwa da karatun tajwidi kuma makarantar islamiyya galiban ana karantar da ƙura'ani ne da tajwidin shi kaga wannan shi ne. duk akwai makarantar allo je kano ka je sokoto za ga makarantar allo mutum ya karanta amma in yana tilawa za ka sha mamaki amma galiban makarantun allo na garin kaduna da sauransu galiban ba zan ce duka ba tunda ba zai yi ba zai yi ce na kara da ko'ina ba to galiban gaskiya karatun idan mutum ya gama karatu ya haddace qur'ani ko ya yi tilawa da kyau sai kuma ya je ya koyi makharijul huruf sai ya je ya koyi tajwidi da abin da ya kama da wannan na batan gani baka duka yawan wayannan bangarori da makarantun boko da ah, makarantun ah, allo da makarantun islamiyya duk muna bukatar su saboda ta hanyar haka za a samu ɗalibai wanda suka haddace qur'ani wanda shi tubali da za a fara azawa na farko wajen fahimtar addinin musulunci. Alhamdulillah, mun gode kwarai Allah ya malam da wannan bayani da kai na bambanci tsakanin karatun allo da kuma karatun islamiyya. Sai dai kaman bangaren karatun allo Allah ya malam kamar kira ɗin suke amfani da shi ko kuma rayoyi nawa ne eh makarantar allo a garin kaduna a iya sani na don komai ka ringa cewa iya sani a iya sani na gaskiya kira'a ne na warshi eh sannan kuma galiba makarantun islamiyya na na garin kaduna da najeriya mafi yawa karatu ne na hafs sai wani na ɗauka ma ai akidu ne daban-daban sai wani ya dauka kira'an warsh na yan dariƙa kira'an hafs eh, wani yan eh, izala eh, ko ba haka bane da kira'an hafs din da warsh din duk gaba ɗaya alkur'ani ne kowanne ana bukata akwai kira'o'i da yawa ma banda wayannan mm. to ma sai sai zama to ya shahara yanzu kawai kira'an warsh in an ga mutum ya sace dan dariƙa ne in ya kira'a sace dan izala ne to ba haka bane abu kamar sallan karfe biyu da karfe ɗaya. ya ce sallan karfe biyu na yan izala na yan dariƙa eh. sallan karfe duk duk wanda ya sallan karfe biyu eh. ya yi sallah kan lokaci eh. wanda ya sallan karfe daya ya yi akan lokaci sai dai ya ce wanda ya fi shine wanda ya a farkon lokaci yawwa wanda ya jinkirta wanda ya jinkirta sannan kuma dan abin da na manta karatun allo malaman allo suna da wani dan kawaici da tausayi mm-hmm. yawwa malamin allo yana jin yunwa kwarai da gaske mm. abin da zai ci yana masa wahala amma yana jin nauyin ya ce sai an biya shi kaga wannan ba karamin kara bane yau malamin allo bai cewa bayani eh. can kudin laraba ake dan kawo kuma abinda ka kawo shi kenan kaga duk wanda ya karanta allo ya san irin eh. karan da malaman allo suke da shi wanda duk mutumin da ya san wanda ya karanta da shi qur'ani da irin karan da ya mai hmm. to in nan gaba Allah ya sa ya zama wani abu zai manta da shi ba to su ko malaman islamiyya eh. suka sanya kuɗi kudin nan eh, wanda kafin mu wannan <laughs> yawa eh, shi ne eh, Allah ka tsamana shi makarantar islamiyya ne yanzu kenan wanda kusan wannan Allah din ya yi sai ka je anguwa ta yawo ma baka zama makaranta a lodin ba saboda karancin sun ragu yaran su koma islamiyya to ita islamiyya Allah ka tsamana tana da hukuma da ta kafa da ke tsara karatutukan da ake a makarantun islamiyya na'am fushi shi dangane da islamiyya gaskiya a garin kaduna a iya sani na gaskiya babu wata hukuma da take tsara bangaren ibtida'iyya bangaren primary na islamiyya babu bangaren allo babu an gane so da koda mutum ya yi karatu an bashi shahada certificate kenan eh. to wannan certificate din hukuma bata san da ita ba so da ba kaman mutum ya karanci ya yi boko ba ne in yi boko sadake din boko eh. wato gwamnati ta yi approving din shi eh. ma na islamiyya gaskiya ba a yi approving din shi ba a sani na nan da su eh. to zai ita mm, misali hukuma za a yi ta shigo ciki wajen tsara karatun islamiyya a primary to gani ina ba da shawara ya kamata ce hukuma ta shigo ciki tunda abu da ya kamata ta shigo ciki Allah ta shigo ciki ta buƙaci duk makarantar islamiyya ta san su yawwa ta san yawan makarantun islamiyya na garin kaduna sanarwar duk makarantun islamiyya a yi musu rajista da gwamnati idan aka musu rajista da gwamnati hmm. to sai zama to gwamnati ta san iyakacin makarantu wata ta dinga tallafa musu eh. yadda take tallafa ma sauran makarantu tana sanya subsidy eh. a cikin al'amura eh. to su ma makarantun ainihin islamiyya su ma hukuma ta ringa tallafawa in ma zai yiwu a ce albashi yana fitowa daga hukuma a ai yanzu makarantu Allah ka tamala abin da ke faruwa za ka tarar ana cewa su yi rijista kuma rijistar nan ba kyauta ba ne hmm. sai an biya kuɗi sannan a yi rijista ɗin to ka ke nan magana masu laifi su daga um, koma kila sai dai konan gaba eh to sai da ga kasan matsalar da yake faruwa eh. asalin makarantar islamiyya shi ma an gina shi ne akan tausayi eh gaskiya yau kudin da ake biya zai gana biyan naira ɗari eh. da na san lokacin da ake biya naira biyu ma hmm, to an gina shi ne kan tausayi cewa ba a san a matsa mai iyayen yara amma a dan kawo wani abin da zai dan tallafa wa malam hmm. duk da malam ba wai ya dogara da wannan karantarwan kada ya zama sana'an shi ba to amma tunda dai ya dauki nauyin ƴaƴan ka kuma ka ci mai lokaci eh. to a dan yanka wani abu eh. ko mun kankanta shi a ringa bayarwa ah. to kaga wannan shi ne abin da ake a makarantar islamiyya to kuɗin baya isa sai ga albashin malami dubu uku a wata hmm, hmm. dubu hudu eh, ko malamin nan yana zuwa kasuwa tare da kowa eh, zai yi aure kamar yadda kowa zai yi aure eh, to kaga ashe mutumin tun da shi ma dan adam ne zai yi aure kamar yadda kowa yake aure zai je kasuwa kamar yadda kowa yake zuwa kasuwa ba zai yi a ce dan malam ya je a ce to kudin da ake siya da biredi eh. naira ɗari biyar ne amma aka maka na kawo naira hamsin a'a shi ma yadda kowa zai siya haka zai siya sannan shi ma yana bukata a dama da shi akan harkar rayuwa saboda Allah ta'ala ya ce mu ringa yin addu'a muna cewa rabbana atina fid dunya hasana wa Akira, akhirati hasana na azaban nan? ya Allah ka bamu abu mai kyau a nan duniya a lahira ma ka bamu abu mai kyau to sanin kowa ne yanzu duk wanda ya rayu a wannan zamanin yana bukatan shi ma yi ilimi na zamani ilimin sana'a shi ne karatun boko to karatun boko nan kuma ba zai yi a ce dan kai malamin islamiyya ba ne? shi nan za a rage ma karatun boko kuma yi kyauta kai ma sai ka biya kuɗin makaranta kai ma sai ka siya littattafai kai ma sai ka ɗinka kayan makaranta da sauransu to wannan shi ya sanya wato harkar islamiyya yake dan canzawa yanzu da kamar yadda na ce makarantun islamiyya an gina shi ne akan tausayi an gina shi ne akan tausayi cewa kudin ba shi da yawa amma yanzu ga abubuwan farashi ya fara hawa ko farashi ya fara hawa to saboda babu mai daukar nauyin makarantun islamiyya sannan su malaman suna cinye lokacin su gaba ɗaya wajen su tare akan yara suna so su ba su ilimi kama ba mai kulawa da su to wannan sa su ma tunanin malaman islamiyya ya fara canzawa cewa bari su ma su dinga sanya farashi sama mm. wanda su ma don su dinga damawa eh. tare da sauran mutane eh. tunda kowa da a da yana kallon malamin islamiyya da malamin allo kamar almajiri ne shi eh. a kusan bai dace ma ya ji daɗin duniya ba <laughs> malamin islamiyya almajiri ne kusa in za a ba bashi aure sai dai a bashi na fi sabilillah a bashi gurguwa ko nakasashiya eh. wato ya za a dauka a bashi shi ba wai zai auri mace kyakkyawa ba ce ko mace mai mai kammalallen halitta to haka da ake kallo amma ka duba malaman islamiyya yanzu sun canza eh, malamin islamiyya zai auri mace kyakkyawa kuma zai shiga cikin kasuwa shi ma ya sayi abu kamar yadda kowa ke siya to ba komai kawo wannan ba saboda yadda malamin islamiyya ya fahimci an yi watsi da shi kusan mafi yawan mutane suna ganin to ai su ya za su yi su taimaka masa to sai ga shi ma malamin islam sai yana motsawa ya taimaki kanshi eh, ana ka wato lalle akwai bukatar kan hukuma ta shigo cikin al'amarin islamiyya eh, misali a ce an samu wata hukuma mai kula da eh, manhajin islamiyya yanzu misali in kana da yaro a rigata yana karatun islamiyya sai wanda dalili ya sa ka yi kaura ka koma ko angolini ka koma ko wani gari daban duka tsarin da yake karatu na na rigasa daban tsarin da zai je tarar a sabon wanda suka koma kuma daban saboda rashin daidaiton shi tsarin manhaja din eh, wannan shi ne kila ban sani ko za ka shiga hankali akan wannan eh sannan akwai dan abin da na tuna malaman islamiyya sun dan kafa wata kungiya kwarya-kwarya haka a nan garin kaduna suna kokarin su yi rijistar da gwamnati yawa eh, domin in aka yi rijista kuma suna so tsara manhaja wani zama zai zama to yana tafiyar da makarantun islamiyya ga baki daya eh. in wannan ya samu to insha Allah za a samu gyara a nan gaskiya dan kamar yadda ka faɗa eh. za ga cewa abin da ake karantarwa a wannan islamiyya ba shi da ake karantarwa a wancan ba eh, littafin da aka sa a wannan ba shi aka sa a wancan ba ko za ga wani lokaci wannan islamiyya malaman ƙwararru ne wancan islamiyya malaman ba ƙwararru ba ne sai ga yaro ya karanci islamiyya amma in ka tambaye zai ga cewa wato karatun da ya bai da ƙwari wasu kuma zai ga karatun su yana da kwari haka nan to ya kamata a ce an samu wani manhaja wanda zai tattaro masu karantarwa kuma ya zama to duk wanda zai karanta zai ya kai mataki na kaza sa'annan ya karantar da bangare kaza kamar yadda aka samu a karatun zamani misali to amma ga yanzu a halin da yanzu gaskiya babu kamar yadda na ce garin kaduna eh, amma kashe garin kano eh, eh, idan mutum ya samu sadifiket na ibtidaiya sadifiket na sanawiya daidai yake da wanda ya samu na boko ah, babu wani bambanci a kai haka nan suka kari ah, kamar sokoto Allah ka tana kamar garin islamiyya mun zai a cikin garin kaduna na'am wanda ni ma na sani dan karin faɗa abin da ban sani ba zaka tare suka sun makarantar islamiyya ne amma kuma an shigo da boko a ciki daga yaro in ya zo makaranta tun safi karfe bakwai ko karfe takwas ba zai ba makaranta ba sai zan karni biyar yana za a yi boko kuma a lokaci da bayan ko dai ana cikin bokon a shigo da islamiyya ko ana cikin islamiyya a shigo da boko. yaro dai ba zai ba makaranta ba sai wajen karni biyar. ya kula na na ga an fara yin islamiyya irin wannan eh, eh, eh. sai abin da ya kamata a kula karatun bokon da aka sa musu ana bin manhaja ne ko kuma kawai ana karantarwa ne kawai azumi. in dai ana karantarwa ne azubi kamar yadda ake karantar da na bokon a da na islamiyya din a yanzu to kusan zan ce wato ba cin maburi eh, ba amfanin shi yawa ba bai yawa ba eh, eh, to inda za a karanta da bokon to zaman to ana bin manhaja ne na gwamnati yawa to shi ne daidai sannan islamiyya nan gaba muna fatan shi ma insha Allah zai zaman to haka din eh na'am ah, alhamdulillah ah, insha Allah a cikin wannan tattauna da muke da malami. Ah, in Allah su can wajen ƙarshe za mu yi magana kan misali sauka da ake a makarantar islamiyya din kuna tare da sashen addinin musulunci na gidan vision watsa shirye-shiryenta akan mita biyar na nan gidan na matse a kusa da rana ba nefa kuma kullum muna kira yan uwa da Allah dinga shi ana taimaka ma filaye irin waɗannan na addini wajen ba da tallafi ko da fannawi saboda abubuwan su zama da sauki muna tare da kuma babban malamin mu kamar da na ambata a sheik malam yahaya muhammad salafi cikin ɗaya cikin ƙwararrun malamin mu da ke karantarwa a nan cikin garin kano da kewaye insha Allah alaka ta wannan wannan syllabus eh, hukuma da muke magana a kai eh. Eh, wanda yanzu babu aiko babu eh babu mm. eh kuma shine dabarun da za a wajen samun ita wannan hukuma shine misali kamar da ka faɗa a register eh dukkanin makarantun to a wata wani wata makaranta alaka ta sai ga daki ɗaya ne ko garejin mota ne wannan ita ma za a iya rajistar ta ai ko yana fara da kasa ne wannan gaskiya ne yau inda sun fara sun kira kansu islamiyya a yi eh, rijista da kuma sauran masu hannu da shuni su dafa musu wajen ganin abin ya aikin kaga mutum ya zama saurayi eh. ai daga jariri ya fara yauwa ta zo aka kuma yanzu akwai dan akwai wata kungiya da aka bata istakon da na sani su ma sun gayyace ni gaskiya wato abubuwa na sun min yawa wanda na kasa halartar wannan taro akwai taron da suke duk lahaji a ina ne wurin eh to sun ina daga cikin wadaji kuma har yau suna turo mu a waya to suna ta kokarin tsara syllabus wancan farkon wanda aka fara da mu aka fara shi kama yanzu gaskiya abubuwa na sun sun sha min kai kama ina nan tare da su eh, ina tare da su a cikin zuciya eh insha Allah yau suna nan suna tsara eh, syllabus sauki za eh an tara duk bangarori ka san babban matsalar da ake samu wajen tsara syllabus din islamiyya eh. muna da kungiyoyin addinai da yawa akwai izala akwai ɗariƙa akwai kaza akwai kaza akwai kaza to wayannan ƙungiyoyin kowa kowanne yana da irin tsarin da yake so ya gudanar da na karantarwa to in za a yi syllabus din dole sai an samu mutane masu basira ta kowane bangare sannan a sayin da za a yi kaga dole ne wajen bangaren tauhidi za a bambanta manhaja na yan dariƙa da na yan izala kowanne akwai tsarin da yake bi wajen karantarwa wajen tauhidi kuma amma za a iya daidai wajen fikihu da hadisi da sauran abubuwa amma dai wajen tauhidi to lalle zulzula samu bambanci haka da kuma wuraren da da su malanganin qur'ani ba wani bambanci qur'ani qur'ani ne to Allah ya kai da rubu lalura lalura na ainihin kungiyoyin da aka samu yanzu kungiyoyi sun mana yawa to wannan kungiyoyin da aka samu din nan hmm. ba zai yiwu wani yanzu ka duba yanzu hmm. ko kristoci yanzu haka an ka duba suna da kungiyoyi kala kala eh. ɗari ka kaza roman eh. catholic jehovah witness eh, protestant hmm. suna da shi to kuma su ma yana da zafi fiye da namu bai yiwuwa dan wannan coci ya je wajen ɗaya ɗaya coci in ka ci ɗan catholic ba za ka ɗauki ɗiyarka ka ba ɗan wancan ba kamar ga mu za ga cewa a ta dan eh. dama dama ana kalla tare mm. ana gudanar da wasu mm. abubuwa tare mm. eh za ga cewa yanzu na na karanta a nan NASBIS eh, na wajen shekara goma yana karantarwa a makaranta na gwamnati na NASBIS da na karantar a wajen masallaci ɗaya ne oh. kuma limami ɗaya ne sai kuma duk gaba ɗaya kowa da kowa yana bin ah, limamin amma coci guda biyu ne coci biyu ne akwai cocin catholic akwai cocin roma eh yan eh, catholic eh, su ne roman catholic ah. akwai na kuma yan protestant ana ɗaukar nauyin limami ɗaya ne na musulunci amma ana ɗaukar nauyin limamai biyu na kristoci kaga su nasu ya fi zafi ma fiye da namu to wannan ba yadda za a yi a yi maganin shi ko sai dai kawai a ci gaba da karantarwa eh. Allah ta'ala shi san yadda zai yi da al'amari da wutun da dai Allah ya riga ya jarabe mu da wayannan kungiyoyi hmm. dole ne in za a tsara syllabus din sai an yi in za a yi jarabawa ba ce bangare kaza bangare kaza to wa'annan in bangare kaza su amsa ka tambaya iri kaza za a iya kawo tambayoyi goma ka ce kowane bangare ya zaɓi nashi tambayoyi to da haka za a yi maganin eh. wannan abinci ne dole ne sai an tsara an lura da kowane bangare da an lura da kowane bangare da rika wato Allah bangaren sunna da sauran kuma kamar shi wani salabasin mm. ko zai yi misali a ce a'a ba mutanen kasa bane za su shirya shi manhaja din mm. kan misali mu dauka mu dauka kace Saudi Arabia mm. su su tsara mana wanda su kila ba su lonsu da wani bangare ba din a Saudi Arabia akwai wansu to ai Saudi Arabia suna wakiltan ahlus sunna ne kusan wanda suke jingirkan kan zuwa ga izala da kuma salafiya eh, da sauransu eh, saudiya to sannan kuma misira su ne suke wuce can yan tarika to kaga shi in za a tsara abun in aka ce za a kai ga saudiya saudiya za ta tsara abun da daidai da sunna wani bangare yawa eh, ina eh, ce misira eh, yanzu ba da misali yanzu syllabus mu na jami'a daga misira ka tsara shi ba syllabus na jami'a misira ka tsara shi sa kaga aqidan da ake karantarwa yanzu syllabus ɗin gaba ɗaya na tafiya ne daidai da manhaja na yan dariƙa daidai da manhaja kuma da yan asha'ira to saka har yanzu an za a ƙara jarabawa da syllabus su wasu bangare suna karantar da abin da su ba sun yarda da shi bane dole su karantar da shi wanda duk wannan yana bukata nan gaba a yi gyara eh, ya kamata ce za a tsara a duba duk bangarori mm. lokacin da aka tsara bangare na na eh, sanawiya da na jami'a eh. an tsara shi ne lura da bangare ɗaya kawai ah. lokacin masu jagoranci al'amura yana ganin yan ɗari ne da kuma yan asha'ira to sai zama to tsarin syllabus ya daidai da su to yanzu kuma mutane da yawa sun shigo cikin fage na na education to tunda sun shigo kuwa kowa dole a bashi haƙƙin shi eh kowane bangare in za ka alisa labun za a yi jarabawa sai a yi jarabawa lura da kowane bangare sai kowa ya zaɓi nashi bangare za a iya jarabawa kamar a ce an fa tambayoyi biyar sai a kawo tambayoyi goma eh. a cikin goma kowanne sai ya zaɓi na shi kwace tambayi hudu a ce kai amsa hudu sai ka zaɓi hudu a cikin biyar naka kaga wannan zai taimaka wato a yi zama ta kowane bangare bai da wani bai da wani ainihin matsala ko eh, koce eh, eh, kamar al'amarin alhamdulillah mun gode kwarai kuma Allah saka alheri malam sai kuma bari mu lokacin na ta gudu bari mu tsallaka mu je wajen sauka Eh, saukan da ake yi a makarantun islamiyoyi mm. za a yi sauka zika tara kusan lokacin saukan kusan kan zama daya daga karshen shekara na bature ake yin sauka a makarantu da yawa za a sauka saukan kur'ani ke wanda ake yi wajen saukan nan zika tara kuma iyaye suna korafe korafe game da kudaden da ake karba wurin wurin su eh. misali za a yi sauka kana da yaro biyu ko uku a makaranta za ce za ka biya da asali yin sauka za ka bisa ɗari biyar dubu uku amma yin saukan da ake nan wata makarantar ta dubu arba'in eh, eh. ake biya to wani dubu arba'in na sayan shi sahada ne ko na menene wannan kusurwa alakasa wani eh, to abin da yake faruwa shi ne kamar yadda na faɗa babban matsalar da muka samu a najeriya rashin damuwan masu hannu da shuni da addini masu hannu da shuni da suke dafa ma addini ba su da yawa mafi yawa masu shanu da shi sun fi dace sun fi son su dafa ma kwallo eh, ko su dafa ma wani abu na asha eh, yawwa amma kashi kasashen larabawa kai kana ɗalibin ilimi ba ma malami ba to wallahi ba za ka ji yunwa ba talibai da yawa sun je karatu misira ɗalibai da yawa sun je karatu saudiya eh, sun je karatu sudan hmm. suna nuna mana suna ba mu labarin irin yadda ake kulawa da su wallahi ɗalibi za ka ɗakin shi <laughs> firij ɗin shi na cike da nama da nono da madara da kifi zai ci abinci abin da ya gara ma zai ci eh. sannan kuma in za ka dawo ƙasar ku hmm. suna rige-rige masu hannu da shuni su dauki eh. nauyin ka biya ma kuɗin jirgi sannan kuma ita kanta jami'a ɗin tana ɗaukar nauyin ɗalibai ɗalibi ya yi karatu a biya shi albashi hmm. kamar scholarship kamar scholarship haka eh. to duk dalibin Najeriya ya Saudiya yana a da can dalibin Najeriya ya je Najeriya in ya zo ya je Saudiya eh. karatu zai je ya yi karatu kuma ya dawo da jalli Allahu akbar ya zama malami sannan kuma gashi ya dawo ya ci gaba da kasuwanci yana eh, a tajira yana yawo kaza-kaza yana yana mm. kasuwanci mm. yana ba da ilimi kuma gashi dan kasuwa mm. to mu Najeriya babban matsalar da muka samu rashin dafawa masu hannu da shuni kaga akwai abin da ake kira wakafi to kusan masu hannu da shuni na Najeriya kusan ba su damu da wannan wakafin ba shi ne kamar foundation eh, ka ce to wannan wakafi ina so ne a ringa ɗaukar nauyin duk ɗaliban ilimi yau in an ga malamai masu karantarwa hmm. to a ringa cire kashi kaza ana ɗaukar nauyin malamai masu karantarwa kaga wannan zai rage ainihin matsalolin da ake samu na su malamai wani halin da ake nuna wani ko in kula da su yanzu malaman addini su ba wani mai taimaka musu sai Allah sai wasu kaɗan daga cikin hmm. ah, masu hannu da shuni eh. da suke kishin addini da suke taimakawa mutane sai kaɗan kwarai daga suke hmm. to kaga wannan hmm. shine babban matsalar da ya sanya islamiyya yanzu malamai masu karantarwa za su ba da lokacinsu amma ba sa iya ɗaukar nauyin iyalansu za su ba lokacinsu yaransu ba za su yi karatu na zamani ba za su ba lokacinsu ko mutane suna ganin su kaza-kaza ba ka da kuɗin da za ka ɗinka kaya mai kyau ka sa da sauran sai zama kai ana kallon ma addini kamar ba kauye ne to wannan yasa malaman addini suka yi fushi su ma hmm. suka motsa eh, sai zama to sun motsa su ma suka yi yanci su ma ya za a yi su nemo ma addini yanci wannan gaskiya ne to shine suka sanya ainihin kuɗi daidai gurgurdo duk da cewa kuɗin da suka sanya har yanzu bai kai na bokon ba bai kai na bokon ba har yanzu eh, eh. sun yi kokari ne ya kamata addini in za a yi shi ne zamantu wato addini ana so ne a gayyaci mutane su yi shi to bai dace a kwanta tawa mutane ba asalin addini ya kamata an gina shi akan tausayi eh. in zai yiwu ma a dinga kiran mutane su yi karatu kyauta in zai yiwu domin kana so ne mutum ya zo ya fahimta to wani bai fahimci addini ba kana so ya fahimci addini sai kace sai ya biya eh, sai gudu sai gudu eh, kamar da da ake cewa wai in za a musulunta sai a ce sai ka kawo karuwan manja da rago kaza sai ka zo ka shirya sashi mm. kana so ka musulunta musulunci abba ba abun wasa bane sai ka eh. shirya kaga kenan sai mutum ya gudu sai mutum ya gudu sai a ce sai yaji yayi kaza yayi kaza an sa duk kudade masu yawa sai mutum ya hakura da musulunci Allah ka tana ina so mu yirate na'am yau mu kama da Allah mu yirate na'am kila da ki na gidan rediyon na addini wato musulmi fa ko an kula ba ki mu kama wannan filan da wani irin jan hankali zai amana milati ta wala wani shiri babban matsala hmm. sosai hmm. masu hannu da shuni su dawo da hankalin su kan addini hmm. a gani idan har suka dawo da hankali kan addini Allah zai dauka kansu ina yawan kawo misali da wani bawan Allah wallahi kullum addu'a nake masa mala a alaji amadu cancanyi wannan bawan allah mai hannu da shuni da amma ya sanya hannun jalin shi ba abin da zai taimaka masa addini kaga ya gina makaranta wanda ya ce sannan kuma ga nauyin da ya dauka na karatu malabawa gumi wanda har bayan ya rasu karatun na an fi shekara 20 ana dauka shi duk shi yake daukan nauyi karatuttuka ne daban karatun sayar bukari karatun mm. tafsiri karatun fikiyu karatun mutasar karatun tauhidi na malam duk shi yake dauka shin wannan abin da ya yi din nan ya dauka kashi ne ko ya kaskantar da shi ya dauka kashi ya dauka kashi a duniya gaba ɗaya ba inda ba sa alhaji amadu cancanci ba saboda kokarin da ya yi wajen kokarin yada addinin musulunci to da za a samu masu hannu da shi wani irin wannan Allah zai dauka su a duniya kuma ya dauka su a lahira. Kuma da masu hannu shi ne mata. Suna da shi, muna da shi. Muna da shi ko? Muna da masu hannu da shi ne sosai. Mm. Kana jin labarin su irin yadda suke fitar da kuɗaɗe eh, eh, eh. wajen yin wasu al'amura na duniya. Amma kuma wajen amma wajen addini ne ko ban san dalili ba ko hankalin da ne bai kai ba ko ba a fadakar da su ne Allahu a'lam. to wannan ne, to wallahi babu abin da zai dauka mai hannu da shuni kamar addinin sa Allahu akbar Allahu eh in mutum zai dauki kuɗi ya taimaka ma addinin sa eh. to wallahi Allah zai dauka shi a nan duniya sai Allah ya ƙara haɓaka mai wadata Allah ya sa albarka yanzu kamar zan kawo misali mal Alhaji Amadu Cancangi eh, Allah ya ji kansa mm. gidansa a nan muka taso mutum na yara yan tudun wadane mu wallahi ban taba jin labari barawo ko dan fashi ko wani mugun mutum ya kai arewa wannan gidan ba wannan ne wanda ya san gidan ya sani gidan abu da yake kullum kamar kasuwa kamar kasuwa hmm. da rana mutum zai zo yana jin yunwa ba shi da hmm. hanyar cin abinci zai je gidan ya zauna ya ci abinci wannan wani abu ne na alkhairi wanda ya kamata a ce masu hannu da shiri sun sanya hannun jari a ciki malam za a iya bada zakka misali kamar bangarorin mutunan kamar gidaje rediyo a bamu zakka zai yi a bamu zakka don mu ci gaba da bunƙasa har kamar gidajen rediyo eh. ba na bada shawara a bada zakka shi zakka ana bayarwa ne ga wasu nau'i na mutane da aka ambata inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum da dai sauransu ana bada zakka ga talakawa da miskinai da masu aiki wajen karɓo zakka da wanda ake lalashin zukatansu zuwa ga shigowa musulunci ko sun shigo musulunci musulunci bai yi karfi a zuciyarsu ba dan a tabbatar da su akan musulunci sannan ana ba da zakka dan a yan tabawa ana ba da zakka fi sabilillah to wannan fi sabilillah shine wasu malamai suka rabe eh, eh. cewa ana iya bayarwa wajen gina masallaci eh, kuma a bayarwa wajen makaranta hmm. ah, to malamai da yawa sun ce fi sabilillah din shine jihadi sojoji masu kariya ga musulunci hmm. ko da mawadata ne hmm. ana iya basu daga cikin kuɗin zakka hmm. amma su masu kuɗi su cire kuɗi na musamman don taimakawa gidajen rediyo saboda nan arewa gaskiya kafafen yada labaru akwai matsala kusan kafafen yada labaru suna cikin bukatuwa kwarai da gaske za a ga cewa ma waje an yi hayan shi ne mm, ana biyan kuɗin haya mm, mm. to kaga irin wannan ya kamata a ce masu hannu da shuni sun tsaya wanda daka wajen ganin an haɓaka wannan idan kun yaɗa labarai suka ɗaukaka eh. to kusan suwa masu kudin za su ɗaukaka don kullum za a ringa tallata hajansu a wannan waje kaga mun alhaji amadu cancanci ai an san shi ne ta hanyar kun yaɗa labarai da masu kuɗi suna yi Allah zai ɗaukaka za a san su a duniya za a san su a lahira sai zama to daraja a gare su duniya da lahira alhamdulillah yawwa Allah ka san wani ga wani ba wani ba Allah ya ce akwai wata kungiya wadda ke sunan da Isa kungiya ce mai kokarin tsare na na addini ko eh, wanda kuma mala ya ya kuma da shi yau waɗannan kungiyoyi ko ka san wannan kungiya Allah Isa Isa eh to gaskiya ba zan ce na san da su ba na'am na san dai akwai kungiyar islamiyya ba san dai sunan su ba su ne mm. da kungiyoyin islamiyya na san akwai su a nan garin kaduna ashe su ne isa ne eh. to sun fara motsawa to eh, eh, su ne kuma dama ne bayani cewa kamar suna so su yi rijista da gwamnati domin yanzu zama su za su ringa tsara manhaja na ibtidaiya dama manhaja na sanawiyya akwai ta da na mutawassida wato ma'ana na junior secondary school na musulunci da na sanu da secondary school na musulunci da na jami'a duk akwai su hukuma ta yarda da wannan amma bangaren ibtidaiya ne da zaki so a yi to alhamdulillah jama'a bari mu bude mu ba ku dama ku kira nan shirin gaba ɗaya namu ne baki ɗaya ko akwai mutum ya tambaya to karin bayani ga malam insha Allah lamba ta farko wadda ake mu lamba mata eh, ita ce sifili tara sifili bakwai shida ɗaya bakwai uku sifili hudu wannan ita ce lamba da aka ce ta mata ce sai kuma lambar da aka ce ta maza sifili bakwai sifili hudu biyar takwas takwas takwas shida shida biyu wannan ita ce lambar maza ne to sai dai mun muna da wani tsari insha Allah ko ma mace ne kai ko namiji ne kai ko ko tunan baka bugo za mu dauka in Allah su kuma za mu malam zai bada musu eh, assalamu alaikum assalamu alaikum na to eh, eh, assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka ina umma da barka da kokari barka da warhaka na'am Allah janka suna na abadaman abdullahi daga marabacin na malam bada mace abdullahi daga marabacin me ya tambayar ka to gaskiya kamar yadda malamin bayani hakikanin gaskiya abin da ya samu ya shafi salabus din nan musamman a makarantun ibtidaiya gaskiya muna da bukatun shi dari bisa dari saboda wasu al'amuran da yawa wasu makarantu sai ga wannan abin da yake karantarwa daban wancan ma daban wancan ma daban kamar yadda aka yi na mutu wasu dangan gaskiya muna da bukatar shi sannan shawarar da zan ɗan baya a wurin shi ne da Allah musamman abin da ya ci su ki subawa kamar yadda ake da shi na mutu wasu da zuwa sama gaskiya musamman masu yin tafi-tafi din nan na jarabawa ana samun sakwai da yawa akan wurin tafin da ake yi a zo karantawa ba a gane wasu abubuwa hmm. ko matsalar daga masu tafin din ne rashin yawancin su ba na da kofar musamman ba dai kuma kamata waɗannan da duba da Allah Allah ta kara eh, malam ka shi ka malamin yana magana tabi eh. kila masu kike rubutu na'am eh, eh kamar yadda magana yake faɗa masu kike rubutu wajen buga abubuwan kurakurai kuma ni duk wannan gaba ɗaya yana jingina shi ne fa zuwa ga rashin wadata na makarantun islamiyya in kana da kuɗin ka kuɗin ka shagalin ka da a ce makarantun islamiyya suna da wadata masu hannu da shi sun sanya hannu a wajen mm-hmm. don irin wannan ana sanya hannu ne domin samun lada ba wai domin samun riba ba eh, to da za su yi haka mm. to lai mutane za su zo su akwai da yawa wani na so shiga islamiyya kudin ma islamiyya ba shi da shi to ya kamata irin wannan sanya kuɗi mai yawan gaske a mm. kudin islamiyya mm. ya kamata a ce masu kuɗi ne suke daukan nauyin malaman suke dafawa da kudade kamar yadda ake a kasashen larabawa haka kasashen larawa za ka makarantun islamiyya ba za ka gani wai ta yi gagari talaka ba za ka yi karatu amma malaman da ke karantarwa hmm. ana ba su albashi mai kyau eh. sannan suna ana shimfiɗa musu kyakkyawan yanayi to irin wannan ya kamata a ce masu kuɗi su yi makarantun islamiyya ba za su gagari masu kuɗi ba hmm. to matsalar mu shine masu kuɗin har yanzu hankalinsu bai waiwayo ba suna ta bacci eh. kuma da za su san alkhairin da ke ciki wani da hmm. sun shigo cikin su eh, assalamu alaikum eh assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. wa ke magana? barka ka dai. Na'am, amin. na alhaji wanda amfani amfani. Allah jin ka. Kuma ne tambayar da nake ita guda ce nake ita. Game da makarantun Islamiyyar nan da ake sauka da harka kuɗi da wanda za a ga wani ma sai da kuɗin zai iya za a yi saukar da ake kawo da yawa. musamman makarantu an haɗu sunna eh. ba na manta akwai wata makaranta a hayan banki da yake duk wani wata kwana tashi duk izana ta yamma ci ta akwai ɗan a wannan makaranta kuma ba ta izana ba saboda arhanta saboda har yanzu ba wani albashi da ake cewa yaro ya kawo ban da sun larabar nan da ake kawo kuma islamiyya ce da haka da mata ake ɗaga kuɗi da ake sa 'yan kuɗi da ɗauki ta karatun karya ba to a kan haka za a kyara da su makaranta kowa da ake sa har wanda ba wannan sabon na jama'a to wanda sai a ga ta islamiyya da ya kamata a jawo hankalin su haka su rage ma mutane kudin islamiyya na wajen sauka da nan da ake to da kudin sun yawa zai filasta mai ake yi da kudin na kudin zai ya ake jini kwanda wasu yan takalma bai kamata a ce kudin sun yawa haka su arba'in wasu makaranta a hamsin zaki babin sai ya ba su mamaki abin da an yi gidan Allah an dawo kuma wajen ƙarshe ana so a rufe da iyaye ya ba lafiya ba tun da wani an ce ka fi da su ai ana so da shi ba lafiya ba ce wani ma da gani za a ga ya ce ɗan shi a wurin mun gode kwarai mun gode kwarai da kan da mashi da na ya faɗa kamata islamiyya ya zama to hanya ne na gayyatar mutane na da'awa eh, ya za a yi mutane su fahimci musulunci to mun kai malami mai zuwa fahimci musulunci zaka zama to mai sauki ne saboda ka janyo mutane to dama musulunci shi din yana hanawa to kuma idan aka zo aka sa kuɗi mai tsada to aka kura mutane kuma kamar yadda nace zari ba gudu ba eh, yawwa su malaman islamiyya mutane ne malaman islamiyya suna so su rayu a cikin al'umma kamar yadda kowa ke rayuwa da a ce kasuwan malaman islamiyya daban yake misali eh, eh, kuma a ce su ma makarantun bokon su ana ware musu makarantun boko a ce wannan makarantun boko eh, na malaman islamiyya ne <laughs> wannan kasuwa na malaman islamiyya ah, ne eh, to da kaga da sai malaman islamiyya su sauwake komai to matsala kaga masu hannu da shuni sun ki hmm. dafa ma makarantun islamiyya kamar yadda ake a kasashen duniya ah, sannan na biyu hmm. a su kuma malaman islamiyya nan wato in suka sanya kuɗi kaɗan hmm. to ba za su iya ɗaukar nauyin gidansu ba su ma kuɗin haya ma zai gagare su mm, mm, mm. to shi ne dole ne iyaye a duba wannan ta wani hanya za a bi a dinga dafa wa makarantun islamiyya ta inda masu karamin karfi za su samu damar yin karatu a tuni ma kaina bana goyon bayan wannan kuɗi yayi yawa kama kuma ba yanda za ka yi ka ce kada yayi yawan da babu wata hanya da suke samun kuɗi inda akwai hanyar da suke samun kuɗi to insha Allah ka ga sai a ce kaza to ina ganin shi alhaji ya yi magana cewa su bai san ko ake da wannan kudin ba wannan kudin da ake karba ka lissafa shi ga gani ba wani kudin kirki ba ne Ina da tara wannan kudi aka ce ɗalibai 20 sun yi sauka a sun biya dubu arba'in arba'in nawa ne wannan kudin wannan kudin zai iya ɗaukar nauyin albashin malamai na shekaru da yawa kuma nawa ne albashin malaman islamiyyan kaga malamin islamiyya har yanzu ba duk da wannan kuɗin da ake karba albashin malamin islamiyya doce dubu goma dubu goma kwarai da gaske eh. idai a tudun wada eh. ba zan iya ce ma ga wani islamiyya da ake amsan dubu ishirin eh. dubu talatin ba in kaga ana biyan dubu talatin sai dai a je cikin ganye a cikin ganye da zaga cewa inda shi kuma nan ana karɓi wajen dubu ɗari da hamsin dubu kaza to a nan ne zaga malami ya samu dubu talatin mm. to anan ana ganin ana biya ka ga malamai suna suna rije suna eh suna so je wajen eh, hmm. amma nan tudun wada da sauran wurare hmm. ne sai ga albashi dubu goma sha biyar eh, to amma sai kuma malam sai ka sai kuma malamin kila yana karanta a makaranta uku ko makaranta hudu to kaga a gurguje yana a gurguje a gurguje to kaga nan wajen dalibin ba zai samu karatun da ya kamata gaskiya ne malam ya je yayi karatu anan ya gaji me hmm. gwan ya samu damar ya je yi nazari ya huta eh, to ya ƙara zuwa wani makaranta eh, to zai je ne karantarwa babu tsari kawai ya je ne ya karantar a galabaice kaga ita gwamnati eh. tana cewa malami zai karantar karantarwa ɗaya kawai take so yi eh, in ta kama shi ya yi guda biyu ya yi laifi to me zan ke cewa haka suna zaka samu lokaci ka je ka yi bincike ka huta don ka zo a ce rai dangin goron ka samu daman ba da ilimin da ya kamata duk da su ma makarantun gwamnati yanzu su ma albashin yanzu a ce an baka dubu talatin basic eh, salary su eh. basic eh, nawa da kudin gida yanzu nawa da kudin biredi nawa da kudin kaza mm, mm. wannan dubu talatin ko shinkafa ba zai siyan maka ba ka ina duba zai ga gaba ɗaya su dai aka ce mutum malami ne kisa mm. hatta malaman boko da malaman islamiyya ana cewa teacher's reward is in heaven <laughs> wai alawai sakamakon malami ko a aljanna kawai za a iya biyan shi ai zaka ne ko an canza gaskiya ne zaka ne yanzu ka duba tun daga malamai na islamiyya da malaman boko da lakcarori ma nawa ne albashinsu hada eh, ah, lakcarori hada lakcarori ah. yanzu lakcara eh. in yana karantarwa yanzu mutumin da yake graduate baya karɓar dubu ɗari biyar ah, professor ne da ƙyar zai karɓi dubu ɗari biyar shi ma kai shi eh. to kuma lokacin da ya karɓi wannan kuɗin nauyin da ya hau kan shi ya fi ƙarfin wannan kuɗin ya fi ƙarfin wannan kuɗin sai ka cewa mutum na da masters ya gama karatu ya wahala ya wahala hmm. dubu ɗari da hamsin hmm. in ma ya samu gida dubu ɗari da hamsin da dubu ɗari da hamsin eh. a cikin zai biya kudin gida zai biya kudin karatu. da wani yana Eh, wato eh, kafin kira shi Allah ka tawara eh, kamar su lecturori na bangaren muku kenan bangaren muku ma suna fama suna da karancin su ma suna fama da karancin albashi wannan albashi daga gai ana biya hmm. nan ba ma a magana malamai islamiyya masu karɓar dubu sha ɗaya dubu goma dubu ishirin lecturori masu karɓar dubu ɗari da kaza a wa tsawon alaikun. Na'am, kwace magana? Barkan ku da safiya Juma'a. Barka ka dai. Ma'adalla ina ba ko barka da zuwa wannan gida mai albarka. Alhamdulillah wa kin magana. Suna na Alhaji Ado mai kaji daga Salayin Dattawa. Ina mana Ado mai kaji. Za mu ci kaji kenan. To ma'adalla gaskiya malam sai ci kaji. Na'am. To hakan ka gane game da harkar ilimi ba? Na'am. tsakanina da Allah sai da Allah su bada wata Allah ya ba ta wannan kama ta biyar ta mana da yara amma mu ba mu da abin da za mu biya su. Mm-hmm. amma game da mu iyaye da mu iko da gwamnatin da za mu tunani duk mu tare duk mutumin da za ta ɗauki ɗan da kai a waye kada ta da su ba gwamnati kawai ba har kai kanka mai ɗan ya kamata ka tallafa ba malami da ki talata ma da da ko da gwamnati suna iya yi. sakamakon irin gudun kuma su yake taimakawa tanka da tarbiyya mai kyau wanda zai rayu ya hmm. amfane shi duniya da lahira. Gaskiya ne. Amma kanka gani abubuwan da aka nan gida maka karkara su je albashi ba a ce sai sun nuna fashin rai a basu wannan gaskiya ne a gare na bi tantance ba wannan sai saboda haka nan wajibi ne a gare mu mu iyaye mu tallafawa ba da wani ke karkar da mu ko da na gwamnati ne da na muhammadiya ya sunan ka ya sunan ka ya sunan ka Alhaji Ado ne kaji na'am Alhaji Ado masha Allah malam zai kara shari'a kan wannan insha Allah

amin amin amin wani eh, sunan godiya yake kuma da yabo da shahan da kake yi Allah ka kada shaidi eh, assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da barka ka dai ina wa malam fatan alkhairi da masha Allah ne na mini jarkoki da ke afaka eh, mai jarkoki ko Eh, Allah ina so malam ku shawara da ma makarantar allo shin akwai wani tsari kuma da suke yi na yin rijista ko ba a malaman islamiyya ne kuma su yin rijista ko rijistar nan ba ta hau kansu ba ko da wani shawara da zai ba su da ɗaya kenan na biyu kuma da Allah a kan maganar sauka kamar yadda aka fi cewa dubu arba'in dubu arba'in bai yi tsada ba ina kai da aka yi da su malamai malaman allo su ina ma suke samun ashirin balle ma talatin ko arba'in da a zuwa tare jama'a ne gudu abin da yake wanka gudu aka samu shi ne malami zai amfani shi ba wani sallama da ake wa malami na musamman da Allah malami kira ga makarantun allo su ma su ɗauki wannan shawara kamar yadda makarantun islamiyya su ma suke da fatan Allah ya koma da malami gidan lafiya. Alhamdulillah eh malam. kusan wannan ne nan shi da zamu ɗauka da malam sai da shi yana magana kan makarantun allo su ma ko akwai yin guri da suke na sirri kamar da islamiyya suke yin guri ta shirya ah, tsari ƙarƙashin hukuma guda ɗaya. Eh, ka sani na dai kamar ita gwamnati tana so ta hana bara to ta hanyar haka gwamnati zai ta sarta buda ainihin tsangaya wanda tsangaya tana so a dinga kulawa da malaman allo ana biyan su albashi sannan su ma a shigar da karatun boko eh, eh. cikin karatun sannan su ma a tsara musu don na yanzu kamar yan bayas suna nan suna tsara syllabus na karatun allo hmm. yaro daga shekara kaza kaza ya karanta sura kaza hmm. da kaza kaza ya har ya kai zuwa ga sauka hmm. na ganin su dai ban san ko kungiyar islamiyya a kungiyar allo suna yin wannan ba amma da ita gwamnati tana na tana ta wannan kokarin kudin yin haka yauwa kuma kamar yadda na maimaita na faɗa eh, eh. shi bangaren islamiyya an gina shi ne akan tausayi tana malamai su masu an masu kiran mutane da zuwa ga addini ka duba shi manzo Allah cewa yake kullu as'alukum alayhi min ajr hmm. ni ba wai ina roƙon ku wani albashi bane akan wa'azin da nake muku eh. wannan wa'azi ina so ne ku fahimce ni amma zamani ne yanzu ya hukunta haka idan malami ya karar da lokacin shi a wajen karantarwa ya sanya ma ka tarbiyya ya karantar da ka addini abinda zai amfani shi duniya da lahira sai kuma ya zama to shi bai je ya nemi abinci ba kuma babu mai daukar nauyin akwai eh, matsala yau wato masu hannu da shuni eh. da gwamnati hmm. su ya kamata su shiga cikin wannan al'amari wato su dafa ma makarantun islamiyya ta yadda iyaye za su samu sauki saboda shi addini ana ma roƙon mutane ne su shigo shi addini ba za ka zo ka sanya doka mai in ka sanya doka mai tsanani shi dan zai ƙara karfafa wajen koran mutane shi za nabi cewa yansiru wala tu'siru wa bashiru wala tunfiru manzo sa sanaya cewa yansiru ku sauƙa wa mutane hmm. kada ku tsananta hmm. sannan ku to masu gayyata ba masu kora ba kamar ga yanayin yadda aka alama malaman islamiyya ba wani ba su da wani mai taimako sai Allah mm. shi ne hukunta haka mm. na gaya maka malam wallahi duk ɗalibin da ya zo daga saudiya ko ya zo daga misira in ka ce mai ga islamiyya ba zai karantar ba saboda su sun saba ma mm. suna zaune a gida ana ɗaukar nauyin rayuwarsa ana kaza mafi yawan suna abuja inda ke da kuɗi sosai inda ake da kuɗi mm. in ka ce zo ga islamic to shi gaskiya nan za a bashi za ce dubu ishirin ko dubu ce dubu ishirin abin dubu ishirin in je saudiya yi karatu wanda ina ɗalibi ma kusan a wata ina samun kuɗin da ya fi dubu ɗari mm. in an canza kuɗin ya fi dubu ɗari sannan kuma ga abinci ba zai na siya ba mm. kullum masu kuɗi wannan ya kawo nashi taimako wancan ya kawo nashi wancan in sun ji labari su larabawa in kai ɗalibi ne suna rawan jiki da su taimake ka to nan wajen kuma kai ne kake bi kana roƙo eh. kuma almajiri a taimake ka eh, to wallahi larabawa sun san eh. darajar Daliban, ilimi alhamdulillah malam saboda yanayin lokaci za mu haƙuri da wannan shiri a nan mun kuma muna godiya kwarai da gaske matuƙa bisa ga gudunmu da ka zo ka bayar a wannan maudu'i na abin da shafi makarantun islamiyya da kuma sauran abubuwan da shafi ilimin gaba ɗaya malam kamar da na samu sako yanzu alhamdulillah kamar da na faɗa kuma yana akwai tuka da yake a masallaci daban-daban wanda insha Allah wanda kan anan irin zaka zaka karatu karatuttukan shi a masallaci insha Allah eh, malam ya samu rikin eh, almajiran su guda biyu da malam Abubakar Abdullahi ko eh malam Nasir Abubakar eh malam Nasir su suka ruku malam su ga wannan filin shi kuma malamin da muka karatu da shi na Sheikh da malam muhammad da malam eh, yahaya muhammad asalafi eh, daga tutun guda mun gode kwarai sai kuma ita da injiniyar ta baku layi malam aisha eh, hashim sai kuma ni zubar da babu lajin gabatar da kici assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh